kai eh, ai ka manta ni ai shi mahaifin naku mai jakai ba ba nan muna rare ne kan ya mutu wali bane ma ai wali ne ma wata kila ma wali ne ai ah? yanzu duk kudaden Abuja dai mu muke buga su inna lillahi ilaihi raji'un sai mun ga dama za a kashe sai mun ga dama za a wannan ya eh. ga a tikun nera fitowa zaki wallahi fitowa zaki eh, wai wai wai wai dillali ya ce ta ina oh, dillali ya ce ta gida na tana biyan naira dubu tana biyan naira naira ah, dubu daya fitowa zaki wallahi ban da ko da bi yar yar ah, murmi ah, hmm? biya ta biya ta gaba biya ta wai rabu ku tana nan tana a tana nan muna ni ko na san ganin ta wallahi au shi kace shi saka zo shi ne abu da ka da hankalinka ke rabi rabi din ma abun nan wai na danka ko rabi ba ko daga abuja kin ji ai yawwa ki sake jikinki ki sake jikinki ki mika masa kanki Ha? ban Allah eh? ga ta nan zan shiga ciki ban Allah me gida to madalla madalla to shikenan ga ta nan ah, ina zabarin da waya eh, to

Ah, no ah! No problem. rabu kenan. Rabu kan kici, kan kici, mutu da